sun dace sosai haɗin ya yi zafi ya yi ajiye tattasai kyakkyawar budurwa ga kibara jiki ya yi kalkaladin madara da ke dai da soda akwai tazara da kin zo guri kowa ya jira shin ina su ya shahararre kuma fitacci wato umar m sharif din suke ne shin kuna sanar da sabon albam dinsa wanda yake yunkurin fitarwa shahararrun kuma fitattun masoyansa na shekarar 2024 hakika bari mai sauraro mun san kun ji daɗin wannan waka da muka sakar muku tana ɗaya daga cikin jerin waƙoƙin da shahararren mawaƙin wato umar m sharif ya fitar a cikin wannan shekara wanda ake tunanin tana cikin jerin albam ɗinsa wanda zai saki na ni da ke albam ɗin umar m sharif ni da ke 2024 albam ne wanda zai matuƙar ƙayatarwa gami da ilmantarwa haɗi da faɗakarwa da nishaɗantarwa wanda wannan albam mun daɗe muna dakonsa shahararren mawaƙi wato umar m sharif zai fitar da albam ɗinsa ne a cikin wannan shekara wanda hakan zai matuƙar zuciyar masoya da jijjiga su amma kafin jin abin da zai faru kafin sakin wannan albam sai ka biyo mu har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo mai sauraron mu Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da ƙara kasancewa da ku sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wani shata mai albarka wato mujallar Kanyut. Mai sauraro idan wani ne zuwanka ko kuma ziyartar ka wannan shata mai albarka na farko sai ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribing ko sharing ko like don samun sababbi kuma shahararrun bidiyo mu na mawaka daban-daban da zarar mun dora inda ka danna subscribing za ka ke gani zai faɗo maka to hakika umar m sharif mawaƙi ne wanda yake fitar da waƙoƙinsa a dukkanin kowace shekara domin kuwa umar m sharif yana ɗaya daga cikin mawaƙan da suka saki albam ɗinsu a 2023 wanda albam ɗin ya matuƙar trending kuma masoyinsa sun ji matuƙar daɗi da sakin wannan albam da ya yi hakan ne ya ba shi dama da kuma babban dalilin da ya sa zai saki albam a shekarar 2024 umar m shariddin shi ma yana shirye-shiryen shiga cikin jerin mawakan da za su saki albam a cikin wannan shekara wanda mai sauraro ka saurari kaɗan daga cikin wancan waka da muka sakar maka a farko tana cikin jeri kuma tana ɗaya daga cikin waƙoƙin da umar m sharif ya rera a cikin wannan sabon shekara da muke ciki domin kuwa a halin yanzu ita kanta wannan waka ya yi matuƙar jin daɗin sakinta yadda mutane da dama suka anshi wannan waka kuma suka yi na'am da ita don kuwa wakar ta yi matuƙar daɗi gami da wakar ma gata ita kanta waka ce ta soyayya domin kuwa matashin mawaƙin naku yana yin waƙoƙi daban-daban irin na birthday da gidan suna da kuma biki gami da wakar. waƙoƙi irin na soyayya umar m sharif baya yin waƙoƙi irin na siyasa amma dai yana yin waƙoƙi irin na birthday da kuma waƙoƙi na biki har ma da na soyayya hakan ne ba shi dama da dalilin da ya sa umar m sharif ya sanu a gurin jama'a game da fitowa da yake yi da waƙoƙinsa masu matuƙar daɗi ta bisa rokar da shafa kar ka manta kana ta canayin tamu mujallar kano tv ka daure ka danna mana subscribing ko sharing ko liking kasance da mu a kodayaushe domin samun sakonnin sanarwa daban-daban kamar yadda aka saba a kodayaushe a cikin wannan shata mai albarka to domin ji kani.